بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar rana alhamis ce da ta daidai da 21 ga watan zulhijja hijira da shekara 1432 daidai da 17 ga watan nuwamba shekara ta 2011 wannan shine kasar na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah wallafar babban malami الشيخ العلامة الإمام abu abdulrahman muhammad nasir bin albani rahmatullahi alaihi idan jama'an musulmi ba su manta ba muna karatu ne a ƙarƙashin faslin da malam ya kira shi da ma'alal hadiri na ba da mauti idan musulmi ya rasu ku ɗan uwa musulmi da ke kewaye da shi daga cikin dangi da ɗan uwa abokan arziki da makwabta akwai wasu abubuwa da ya wajaba ku yi mishi kafin a kai shi kabari daga cikin abubuwan da suka wajaba a yi mishi kafin a kai shi kabari shine biya mishi bashi mun ji hadisi ko hadisai waɗanda suka tabbatar da haka har guda biyu a yau za mu tashi hadisi na uku insha Allah a inda yake as-salis an Jabir ibn Abdullah hadisi na uku da ke tabbatar da wajabcin a biya wa musulmi bashi kafin a kai shi kabari hadisin nan daga Jabir yake جابر بن عبد الله قال يجي مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديرانان ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هما عليك وفي مالك الميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده الله أكبر wannan hadisi shine hadisi na uku daga cikin jiran giya hadisan da malam yake kokarin yi mana hujja da su akan lallai fa musulmi su ba da muhimmanci game da biya wa mamaci bashi kafin a yi mai sallah kafin a rufe shi in ba haka ba wani ya yi ƙoƙarin dawo da bashin kanshi kuma ya zama yana cikin shirin ya biya ba wai ka ce na lamunce zan biya kai ma kuma nema za ka tafi ba ya zama kana da waɗannan kuɗin yadda da zarar an gama yin sallah za ka ɗauka ka je ka biya da zarar an gama rufe shi za ka ɗauka ka je ka biya in ba haka ba fa bashin sai ya dawo kanshi ya shiga cikin musiba a kabari dalili akan haka hadisi ne daga babban sahabi jabiru dan abdullahi balansari kala ya ce mata rajulun wani mutum ya rasu fagassannahu sai muka wanke shi wa kaffannahu muka sa mai likafani wa hannafnahu muka shafa mishi turare wa waba'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muka ajiye wa manzon Allah shi domin ya mai sallah haifu tuba'ul jana'iz a inda ake tara gawawwaki inda makami jibrila a matsayar mala'ika jibril wato suna ne wannan sahabbai sukan sanya wa wurare don haka wannan wurin har yanzu yana nan a madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma da ginin masallaci ya kawo kan wurin aka gina wurin sai aka sa wurin babu jibrila kofar mala'ika jibril ina fata an gane suna ne suka sa wallahu alam ya zan mala'ika jibril in ya zo yana tsayawa a wurin ne ya yi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to dai wuri ne da suka sanya wa wurin da jibrilu ke tsayawa a nan kuma ake tara gawawwaki a nan ake yi musu sallah shine a wancan lokaci kamar yadda malamai masana suka nuna mana aikace shi ne kafin wannan tausi'a kafin a ƙara faɗin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga makabartar baqi'a to wannan dan tazaran lungu da ke tsakani ko hanya da ke tsakani shine suke kira ainihin maqamu jibril to annan ne kuma ake aje gawa ake mata sallah to da aka zo aka ƙara faɗin masallaci ya zo ya mamaye wannan wuri sai ya zama tsakanin makabartar baqi'a a yanzu da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama hanya ce wadda take bata wuce fadin yadda kake ganin wannan dan wuri gaban makarantar nan tamu da katangan nan ba to ya zama kenan inda sahabbai suke kira maqamu ibrahim ai maqamu jibril ya shiga cikin ƙwaryar masallaci kenan to da aka yi kofa wurin sai aka rubuta babu jibrila ina fata an gane a wannan wuri muka aje wannan gawa ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه sannan sai muka sanar da manzon Allah cewa a zo a yi mishi sallah bayan su sun gama kintsa shi fa ja'a ma'ana sai manzon Allah ya biyo mu ya taho tare da mu fa takhaffa khutam sai manzon Allah ya dan yi taku gaba daya biyu haka misali thumma qala sai yace la'alla ala sahibikum baina me yiwa dan uwan naku mai yiwa abokin naku ana bin shi bashi ko kalu na'am sai suka ce i dinara ne dinari biyu kamar yanzu ka ce dubu hudu ko dubu biyar ko dubu takwas ko dubu goma ina fata an gane fata khallafa sai manzon Allah ya ja da baya kala sai ya ce sallu ala sahibikum wannan dan uwa naku wannan aboki naku ku yi mishi sallah ma'ana ni ba zan yi mishi sallah ba ana bin shi bashi فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة wani mutum daga cikin musahabbai ake ce da shi abu qatada sunan mutumin kenan sai ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah huma alayya waɗannan dinare guda biyu sun dawo kaina faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu sai manzo Allah ya rinka cewa huma alayka wa fi malik ka yadda sun dawo kanka a cikin dukiyarka za ka biya wal mayyitu minhu ma bari wannan mamaci ya barranta daga waɗannan dinare guda biyu fa qala na'am shi kuma abokata da sai rinka cewa eh annabi yana cewa ka yadda mamaci ya barranta bashi ya dawo kanka a dukiyarka za ka biya yana cewa eh ka amince eh shikenan فصلى عليه سيدنا ذن الله صلى الله عليه وسلم يمشي صلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول to daga nan kuma sai zan duk sanda manzo Allah ya haɗu da Abu Qatada yana ce da shi wa fi riwayatin a wata riwaya summa laqiyahu min al-ghad wato riwaya farko tana nuna cewa annabi ya rinka haɗuwa da shi ba ɗaya ba ba biyu ba yana tuntuɓar shi ita kuwa wannan riwayar ta ce to kashe gari sai ya haɗu da shi faƙala sai ya ce ma sana'atid dinaran ina labarin dinaran nan guda biyu ya aka yi da su an biya kala ya rasulallah inna ma mata ams ai jiya ya rasu ya manzan Allah jiya jiya ne ai ba wani kwanaki bane faƙala ko hatta kana akhira zalika har dai ƙarshen irin wannan haɗuwa yau su haɗu gobe su haɗu jibi su haɗu wa fi riwayatul ukhra a cikin ɗaya riwayar nan wadda a ɗazu muka ji ya ce wa fi riwaya sun malakiyahu min al-ghad to a cikin wannan riwayar kuma sai aka sake samu wani ƙarin bayani anan cewa sun malakiyahu min al-ghad sannan sai ya sake haɗuwa da shi wanka shegari bayan kwana biyu kenan faqala sai ya ce ma fa'ala dinaran yaya labarin dinaran nan guda biyu ya aka yi an biya kala sai ce qad qabaituhuma ya rasulullah ai na biya su ya manzon Allah kala sai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al'ana hina baradat alaihi jilduhu to yanzu ne fa fatar shi ta huce yanzu ne fatar shi ta sanyi gashi a ƙasa malam ya fassara ai bi sababi raf'il azabi anhu ba'da wafa'i dainihi wato a yanzu ne fatar shi ta huce ta yi sanyi saboda sai yanzu aka ɗauke mishi azaba bayan da aka biya mishi bashin to kaga daga cikin hikimomin da yasa malamai suka ce ai marmaza a biya mishi bashin kenan bayan an ɗauke idan an yi jinkiri to bashin zai sake dawowa kan shi saboda haka duk lokacin da za a yi sallar gawa jama'a idan kun fahimci hadisin nan da kyau lallai ne a binciki ana bin shi bashi to kuma kenan wajibi ne kai kuma ka ji wasiyoyin da annabi ya maka a can baya sallallahu alaihi wasallam cewa in har kana sa ran zaka kwana ɗaya zaka kwana biyu a duniya to kai marmaza ka zan kana da wata rubutacciyar wasiya da zaka aje a wajen kanka ma'ana wane na dina bashi wane na kaza wane na kaza wane na kaza aje ta ƙarƙashin matashin kai dalili ne akan da zara an duba za a gani kar ka je ka aje ta inda sai an sha wahala bayan shekaru ma za a ga wata takarda ta fito ka aje ta inda imma ka shaida wa matarka ko wani waliyin al'amarinka cewa to ga inda nake aje takardar bashi kuma duk sanda gari ya waye ka fita ka ƙara bashi ko ka rage bashi ko makamantan haka sai ka zo sai ka gyara babu laifi kane kana sa date kana sa kwanan wata kuma mutanen da kake cin bashin su ka rinka rubuta sunan su suna karara yadda za a rinka fahimta da adireshi karara yadda za a iya fahimta idan har da wasu alamomi kamar lambar waya ko mai sai da kaza duka rinka hadawa a ƙarƙashin haka ba lallai bane sai ya zan a sadara ɗaya ko sadara biyu sai ka ware kowanne shafi guda ka sai littafi na naira talatin ya ishe ka fa wane na bi na bashi wane mai sai da kaza wanda ke wuri kaza mai lambar waya kaza wanda ke sana'a kaza a ranar kaza ga watan kaza ni ko nace zan bashi rana kaza misali to in ta Allah ta cika sai a ɗauko wannan takarda ko kuma matarka sai ta miƙo wa abokanka ko kuma ƴan uwa to ga fa bashin da ake bi sai a ga nan take kafin fa ai sallah sai a tsaya a duba jama'a ana bin mana naira dubu hamsin akwai kuɗin da za a iya ɗiba a biya a ababu yana da wata dukiya eh ga wani fili can yana da shi to ai ma maza a je a ɗaga a siyar da shi a ga wasu shaddoji nan da ya tara a ga wasu dabbobi da yake kiwo a ga wata mota da yake da ita ga wani babur a yi marmaza a daidai lokacin da wasu ke ƙoƙarin yi mishi wanka wasu na ƙoƙarin nemo likafani waɗancan kuma na ƙoƙarin sayar da dukiyar shi domin su biya mishi bashi tare da cewa wannan abin zai zama bambara kwai a al'adar mu amma wallahi shi ne alheri kuma shi ne taimakon shi wannan mamacin Allahu akbar idan ba musulmi ba a ina ba a ji wannan karatu wannan karatu ne da ke mu'amalantar baka labarin mu'amalantar da ke faruwa ga kabari ga mamaci ina fata an gane Allahu akbar malam yace akhrajahu al-hakim al-hakim abu abdullah ibn sabur shi ya fitar da wannan a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihain mujalladi na biyu shafi na 58 wasiyaqu lahu asalin lafazin hadisin da malam albani ya kwararo to na ainihin wannan malami ne al-hakim wal baihaqi baihaqi ma fitar da shi a cikin as-sunan kubra mujalladi na shida shafi na 74 zuwa 75 bari dan yi tambihi waɗannan littafan da albani yake kafa hujja da su jama'a tsofaffin littattafai ne waɗanda an buga su ne kamar shekaru ɗari da ya gabata a matsaba'o'in da yanzu ma baka jin su gaba ɗaya wasu matasa ma ba san su ba matsaba'o'i na isal babu da mustapha halabi a lokacin can a ƙasar masar saboda haka a wancan lokacin irin bugun ya sha bamban da irin bugun yanzu misali yanzu wannan almustadrak na al-imamul hakim an naisaburi wannan mustadrak din da albani yake hujja da shi a yanzu an daina buga mustadrak da irin wannan salan shine tsohon bugu ne gashi nan muna da shi a makarantar nan ni kai na kusan shekara ashirin da takwas da ta wuce bai wuce naira goma sha biyar na saye shi ba mujalladi hudu ne kuma tabka tabka ne ana buga mustadrak din a ƙasa a saman shi kuma ana buga talhisul mustadrak na al-imam al-hakim yanzu ko mujalladi hudu ake buga a ƙanana iyakan mustadrak din a ƙarƙashin wannan na yi wannan tambihin ne don in kana da waɗannan tafan ka je ka duba shafin ba lallai yayi ɗaya ba ba don kuma ba saboda yanzu al'amuran sun canza hadisin za ka yi ƙoƙarin ganowa yana ina ne a cikin almustadrak ɗin in ya so in har za ka iya zaman yi wa kanka wannan aikin don ka taimaki kanka sai kai kuma sai ka koma da fensir sai ka sa a cikin naka bugun to kai kuma wuri kaza ne kaza don gobe in ka zo buɗewa sai abin ya maka sauki saboda kar ka je ka duba ka ce to ya ce a mujalladi na biyu shafi na hamsin da takwas na duba ban gani ba kamar sunan kubra din nan da ya hujja da ita wadda ya hujja da ita wata sunan kubra ce da ake buga ta a da mujalladi goma dogon kai ana buga sunan kubra a sama a ƙasa kuma ana buga aljauharun naqi na ibnu turkumani yanzu ba a buga ta haka ana buga sunan kubran ne daban ita kadai mujallabi goma sannan kuma aljauharun naqi a buga shi daban saboda haka kaga ba za ka iya samun shafin ya daya ba Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka yace a duba littafin as-sunan kubra mujalladi na shida shafi na 74 zuwa 75 wa tayalisi haka nan al-imamu abu dauda at-tayalisi ina fata an gane wannan littafin shi ne har yanzu a iyakar sani na bugun da nasiru dinar albani ya amfani da shi har yanzu shi ne ake bugawa mujalladi ɗaya ne kuma ainihin juz'i biyu a cikinsu sai ya amfani da lamba lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da uku wa ahmad da al'imamu ahmad a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin dukkansu waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi ne bi isnadin hasan da kyakkyawan isnadi kama kalal haisami kamar yadda malam nuruddin haisami ya faɗi a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da tara to idan ga malam nasiruddin albani ya yi haka yana nufin ya ambaci sunan littafin ne a can baya shi yasa a nan bai sake faɗi ba sai ya ce kawai kamar yadda haisami ya faɗi a mujalladi na uku shafi na talatin da tara sunan littafin majma'u مجمع ماذا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد abin da yasa al-Imam Nuruddin al-Haythami yana da littafai sun kai goma waɗanda sunayensu duk kusan ɗaya ne da juna shi yana rubuta littafai ne zawa'id yake aiki akai zawa'id sai ce hadisan da Abu Dauda yake da su ƙari akan hadisan Bukhari sai littafi akan haka sai ce hadisan da Nasa'i yake da su ƙari akan na Muslim sai littafi akan haka haka ya rinka tattara littafai yana yi wani babban malamin hadisi ne tsarki ya tabbata ga Allah malamin su ibnu hajar ne shi ya kafa musu makaranta ya gina musu ya karantar da su lokacin da ya manyanta in ya rubutu ya rubutu yana rubutun wannan littafin in ya gaji sai hannun ya kame yake mahaddaci ne Allahu akbar da kasu suke yin abu in hannun ya kale hannun ya gaji sai matar ta karba sai ta ci gaba da rubuta shi kuma yana faɗi kawai Allahu akbar manya ɗiban fari kenan Allahu akbar Allah ya gafarta musu wa amma al-hakim shi kuwa hakim fa qala cewa ya sahihul isnad isnadin ingantacce ne to ina son ka fahimci malam Nasiruddin al-Albani ya kware da ilimin imla'i ka'idojin rubutu wato sune punctuations na larabci kaga nan da yace amma shi hakim kuwa sai yace sahihul isnad sai albani ya buga alamar motsin rai bai yadda ba kenan wa wafaqahu zahabi zahabi ya dace da shi nan ma sai ya sake buga alamar motsin rai maganar da ya gamsu da ita ita ce ta baya cewa hadisin isnadin sha hasan ne amma cewa sahihi sai ya buga alamar motsin rai akwai magana kenan wa riwayatul ukhra ita ɗaya riwayan nan da kaje yake cewa wa fi riwaya wa fi riwayatul ukhra din nan ko ma'aziyadat tare da waɗannan ƙare-ƙare da aka rinka samu a cikin hadisi daga cikin waɗannan ƙare-ƙaren in ka taho tun da farko za ka ga fatakhaffa da kuma qala sallu ala sahibikum da kuma qala ya rasulullah innama mata ams waɗannan ƙari guda uku an fahimta indahum a wurin waɗannan malamai wato waɗannan malamai duk su suka yi su ne dawa da ainihin bai da bayalisi da ahmad sai ce jami'an baki ɗayansu illal hakim banda hakim a cikin ruwaya hakim ba a samu waɗannan ƙarin ba illa ziyadatu saniya sai dai ƙari na biyu ina fata an gane wannan ƙarin na biyu fahiyar bayalisi wahdahu bayalisi ne shi kadai yayo ta a ƙarƙashin haka bai haƙi da ahmad ba su da wannan ainihin ƙari wannan ilimi ne na takhriji jama'a ka iya tantancewa wato in ka tashi sai ka ɗauko hadisi daga wannan littafin ka ɗauko hadisi daga wannan littafin sai ka ɗauko in ka ɗauko madadin ka yi irin yadda ibn hajar yake yi a bulugul maram ku kiyaye a'a shi Nasiruddin al-Albani a cikin tafan shi yadda yake ya san cewa wannan hadisin da wannan da wannan ɗaya ne to sai bu sai ya hada su ya rinka duban wannan riwayar in ta zo ita ce daidai da wannan sai ya hada sai ka ji labarin ya tashi cikakke gaba daya sai ce to da wane da wane da wane su suka ruwaito amma kaga ƙarin da ka gani a wuri kaza na sa shi a cikin alamar ƙari to wane ne kadai yake da shi wane kuma shi ke da wance wance kuma shi ke da wani Allahu akbar ina fata an gane to kun ji wannan jama'a bayan da malam Nasiruddin ya kawo waɗannan hadisai sai ya ce tanbihan ga faɗakarwa guda biyu awwalan tanbihin farko afada afada hadha alhadith wannan hadisi ya fa'idantar da anna qada'a abi qatada liddain kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala almayyit hadisin nan da muka gama karanta na abu qatada ya nuna cewa biyan bashin da abu kata da yayi yayi ne bayan annabi yayi sallah ka ce kuma ma bayan an je an rufe mamacin haka hadisin ya fa'idan ta ko sai malam ya ce wa haza mushkilun kaga wannan akwai rikici kenan abin da yake nufi da rikicin shine ne sai ce domin faqad sahha kuma ya inganta anna an abi qatadata nafsihi daga shi kanshi abu qatada annahu qadahu qabla as-salah cewa ya biya bashin ne kafin a yi sallah to wannan shi yake kira mushkil din kenan a cikin wannan hadisin da muka makarantawa waye ya ruwaito hadisin Jabir yace Abu da ya biya bashin ne bayan an idar da sallah amma shi Abu da kuma ya ba da labarin cewa ya biya bashin ne kafin a yi sallah to kaga an samu tubka da warwara tsakanin maganganun biyu sai ya ce kama sayati zikruhu fil mas'ala ko alwahid wal khamsina kamar yadda ainihin wato za a zo a tattauna a mas'ala ta hamsin da ɗaya shafi na ainihin wato tamanin da biyar a fakara ta biyu sai ya ce to yanzu ya za a yi da wannan bari ku je da malaman hadisi ke aikinsu idan aka samu magana ɗaya ta zo ta hanya biyu kuma hanyoyin dukkaninsu sun inganta to malamai sukan yi abin da ake kira aljam'u aljam ya za a yi a haɗa su duka a musu fassara ɗaya nan dai abin da nake so ku gane wani ne ya ba da labarin abokata da ya biya bashin bayan an idar da sallah shi kuma abokata da wata ran cikin ba da labarin shi sai ce ya biya bashin ne kafin a yi sallam kun ga akwai matsala ko babu akwai to malam zai kokarin fassara mana ya za a yi ce fa in lam tuhmal al qissatu ala ta'addud idan har ba za a ɗauki wannan kissa akan ta faru ne so biyu ba dan haka ya zama jabiru a can yana ba da labarin wanda ya gani abokata da kuma da kanshi yana ba da labarin ɗaya kissar sai zama mutum ɗaya ne abu biyu ya faru can wani ya bada labari nan kuma shi ya bada labarin ɗayan kaga a wannan babu rikici kenan yace to in dai ba za a ɗauki haka ba fariwayatu abi qatada asah min hadisi jabir sai a ce to maganar da ta zo cikin riwaya abu qatada ta fi inganci fiye da hadisin jabir anan na san me yawa abin da zai fara zuwa tunaninka shine saboda abu qatada shine mai kissa a'a ba da haka ba a fara kallo ba tukuna za a fara kallon isnadojin tukuna dan haka sai ce li anna fihi domin shi hadisin Jabir a cikin shi akwai wani mai riwaya mai suna Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil Abdullah dan Muhammad dan Aqil wa fihi kalamun akwai maganganu da malamai suka yi akan shi ko wa huwa hasanul hadis amma dai malamai sun tabbatar da cewa shi in ya rawaito hadisi ana karban hadisin shi a matsayin kyakkyawa amma fi ma lam yukhalif fihi ga inda bai saba wa wanda ya fi shi ba wa amma ma'al mukhalafa amma in ya rawaito hadisi kuma ya saba wa wani wanda ya fi shi ko kuma tarin wasu mutane irin shi falaisa bi hujja to shi ba abin a dogara da shi bane wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai ya warware matsalar barin dan ƙara mana bayanin ta da Hausa shine wannan riwaya ta Jabir da take cewa Abu da ya biya bashin bayan an yi sallah sai kuma aka samu wata riwaya daga shi Abu da sahibu asmul qissa shi kuma yace ya biya bashin ne kafin sallah Malam Nasiru Dini yake cewa in ma a ɗauka abin ya faru ne akalla a ce so biyu don haka Jabir ya faɗi waccan shi kuma mai kisa ya faɗi waccan kaga ba matsala kenan in ba haka ba fa to nan sai ai tarjihi to yaya ake nufi da tarjihi shine sai a rinjaya ga ɗaya daga cikin kissoshin saboda dalilan fin ƙarfi ɗaya ta fi ɗaya ƙarfi sai zama hadisin Abu da. hadisi ne salimi daga dukkan wata magana haka masu riwaya amma hadisin jabir akwai wani mai riwaya mai suna abdullahi dan muhammad dan aqil kana buƙatar ka je ka karanta tarihin shi a cikin waɗannan littafai kamar haka tahzibul kamal da tahzibul tahzib da tazhibu tahzibul kamal da kuma ainihin littafin siru alamin nubala da kuma littafin taqribut tahzib idan ka karanta tarihin wannan malami a waɗannan littafai ka ƙara da kuma tarihin shi da za karanta a cikin waɗannan littafai da zan faɗi guda uku mizanul itidal lisanul mizan da kuma ainihin littafin alkamil fi du'afa'ir rijal zaka ga waɗannan maganganun da malam albani yake faɗin cewa akwai magana a kan shi magana ita ce dunkule ta asalin shi mutumin kirki ne amma hadda shi ba cikakkiya ba ce kamar yadda manyan malamai irin su maliku da shu'uba da yahaya ibn al-qattan da ahmadu dan hanbali da imam nasa'i take hadda shi matsayinta kamar ka ce hamsin bisa ɗari kaga rabin hadda waɗancan kenan wannan karɓan shi a matsayin hamsin bisa ɗari ma da sharaɗin in ya ruwaito hadisi irin su maliku sun ruwaito ba a samu saɓani ba amma idan ya ruwaito hadisi aka samu irin su maliku sun ruwaito hadisi nashi ya saba wa nasu to a wannan halin hadisin shi ma ba zai kai matsayin rabin nasu ba sai a ce hadisin shi talatin bisa ɗari kaga ya faɗi kenan na haka sai a aje shi sai a ɗauki riwaya irin riwayar su imamu malik kenan a wannan lokacin sai a ce shi nashi hadisin ya zama shaz nasu kuma ya zama mahfuz kun fahimta jama'a to abinda malam yake cewa a nan in ma wannan kissa ta zama ta faru ne so biyu to shi kenan sai zama jabir ya faɗi waccan don haka hadisin ya tabbata kenan hasan ko kun fahimta jama'a ko kuma ya zama kissar ta tabbata ta faru so ɗaya ne to sai zama hadisin abu katada shine hujja hadisin jabir ya zama ba'ifi kenan na fata an gane wannan matsala ce amma dai a takaice ina ganin na warware ta da gwargwadon yadda a Hausa za a iya fahimtar ta to abin da za a ce yanzu menene gaskiya game da al'amarin nan gaskiyar game da al'amarin shine wallahu alam iyakacin binciken malamai ba su iya gano cewa wannan kissa ta faru sau biyu ba kuma ba sa inkarin ya zama ta faru sau biyu din amma iyakacin bincike haka dai wannan kissa ta zo abu katada da kanshi ya ce kafin sallah ya biya bashi jabir kuma ya ce abu da ya biya ne bayan sallah kai ma sai ka batta haka ka batta a rataye cewa in kissar ta faru sau biyu ne to abin da abu da ya faɗi gaskiya ne abin da jabir ya faɗi gaskiya ne daidai ne idan ko ya tabbata sau ɗaya kissar ta faru to ya tabbatar da cewa abin da abu da ya faɗi to shine abin da yake daidai saboda isnadin hadisin shi bai da matsala amma isnadin hadisin jabir dama an ce in an samu saɓani to yana da matsala to sai a ce matsalar ta faru kenan to sai ka ce wallahu alam na daga cikin misalin irin wannan amma ta ɗaya ɓangaren shine hadisin as-sayyida maimuna uwar muminai matar annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe annabi ya aure ta wani ɗan ƙanwarta ko yarta shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce annabi ya aure ta ne yana cikin aikin hajji kuma yana ɗaure da harama aikin hajji ita kuma maimuna da kanta ta ce annabi ya aure ta ne yana cikin halacci baya cikin aikin hajji to dukkanin waɗannan riwayoyi kaji su guda biyu to da malamai suka bincika sai aka ga riwayar maimuna ingantacciya ce ba ta da matsala riwayar abdullahi dan abbas ingantacciya ce ba ta da matsala to yanzu ya baka kenan to shine sai malamai sai suka ɗauki ɗaya salon wanda da farko mai yiwa da shi zaka fara tunani shine sai a ce to ai sahibul baiti adra bi ma fiha ahlu makka adra bi sha'abiha mutanen makka su suka fi kowa sanin lungunan makka mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke mishi yoyo a ƙarƙashin haka ita da aka ɗaura wa auren ta ce an ɗaura mata aure ne annabi baya cikin harama aikin hajji wani kuma can gefe wanda yake zuwa yakan yi kawai in ta kama ma ya kwana a gidan ko makamantan haka shi kuma ya bada labarin cewa a lokacin aikin hajji kuma cikin harama to anan sai malamai su ce to a karkata zuwa ga riwayar ainihin maimuna saboda ita ce sahibul qissa kun fahimta tare da cewa ita ma wannan riwayar da malaman suka yi mata haka sai da suka dawo suka dubi wata matsala da ke cikin isnadin hadisin abdullahi dan abbasin ne ina fata an gane daga nan ne zaka gane abin da malaman hadisi suke in suka yabi malami iyakacin yabo in yana da matsala ko yaya ce ba sa yin shi ko yaya ce sai sun faɗa saboda me ran da aka samu karo irin wannan sai su ce dama an ce kaza amma ba sharri za su yi mishi ba fa za su ce al-imam al-hafiz thiqatun dabit mutkin kaza kaza sai a ce illa annahu kana yudallisu an thiqat yana yin tadlisanci amma duk an gano tadlisancin daga amintattu ne to ran da aka samu wata tangarda isnadin shi sai a ce to dama ba an taɓa faɗin kaza dan haka ba sa kyala komai dan haka imamu zuhri duk da darajar shi da mutuncin shi da girman shi da suka gama yaban shi kaf amma sai da suka ce sai dai turan da aka samu wata matsala sai ka bi sai dai din nan sai su fito da ita suke dama an taba cewa sai dai kaza shi yasa ƙwararrun malaman hadisi irin su imamu malik irin su imamu shu'ba ba sa yadda ba sa ba da damar yadda wani zai iya wata magana a kansu ko miskala zarratin naka tun da zaka karanta imamu tun da kake karatun tarihin imam malik ba inda za ka ga an yi wata suka ga imamu malik babu ko a wajen mutunci ko a addini ko a hadda ko a iya karatu ko a ƙarfin wani abu komai na imamu malik sai ka ji an ce ɗari bisa ɗari komai na shi sai a ce ɗari bisa ɗari komai na shi sai a ce ɗari bisa ɗari ina fata an gane Allahu akbar Allah ya taimaka jama'a kun ji tambihi na farko dangane da hadisin Abu Qatada ثانيا تنبيه نبي أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه waɗannan hadisan da muka karanta sun fa'idantar da cewa mamaci yana amfanuwa idan aka biya mishi bashi walau kana min ghairi waladihi biyan bashin nan koda ba ɗan shi ne yayi ba saboda a musulunci akwai abubuwan da koda wani yayi wa mamaci ba za su amfanar da shi ba sai in ɗan shi kamar me kamar sadaka sadaka ɗanka ne kaɗai zai maka sadaka ta je gare ka amma kaga addu'a kowa na iya maka ta je gare ka to sai ake cewa shi ma biyan bashi kowa zai iya biya maka kuma ya yafu ko kun fahimta yace to waɗannan hadisai sun fa'idantar da haka wa annal qada'a yarfa'u al'azaba anhu haka kuma biyan bashin da wani zai yi ko da ba ɗa bane zai ɗauki azaba daga shi mamacin fahiya min jumlatil mukhassisati li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala to waɗannan hukunce hukuncen da kaji an ce ya halatta kuma za su yi kuma daidai ne to suna daga cikin jimillar hukunce hukuncen da aka keɓe su suka zama togaciya daga maganar Allah wadda ya ta a jimillance ke cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'a kuma lallai mutum ba zai samu sakamakon komai a lahira ba sai abin da ya aikata to ɗanka na daga cikin aikatawarka don haka ɗanka in yi maka kaza zai je gare ka in yi maka kaza zai je gare ka in yi maka kaza zai je gare ka to amma bashi ba to ba zai tsaya a ƙarƙashin wannan ayar ba kowa ma zai iya biya maka wani qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma haka saboda magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu idza mata al-insanu qata amaluhu illa min salasin idan mutum ya rasu ayyukan shi duk sun yanke daga gare shi sai dai guda uku al-hadith hadisin karanta shi zuwa ƙarshe za mu zo mu sake karanta shi nan gaba insha Allah da cikakkiyar lafazi idan mutum ya rasu duk wani aiki na shi ya yanke lada ba zai je gare shi ba na ɗaya sai ya ce sai hanyoyi guda uku hanyar farko waladin salihin ya du'u lahu da na gari da ke mishi addu'a na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ya yada ko ya karanta ko ya rubuta da ake amfanuwa na biyar na uku afwan au sadakatin jariya ko wata sadaka mai gudana ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina rijiya ko wani abu wanda za a ci gaba da cin more shi to kaga yanzu wannan hadisi in ka kalle shi da wannan aya eh a zahiri me suke nunawa ko ma da wane ne ya biya bashin kenan ba zai yi amfani ba to sai malam ya ce amma tun daga wasu hadisan an samu suna nuna an biya bashin kuma bashin ya amfanar to waɗannan hadisan sun rage ƙarfi da faɗin hukuncin da waɗannan aya da kuma wannan hadisin ya zo da shi kenan rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wal bukhari haka bukhari ma ya ruwaito wannan fil adab al-mufrad a cikin littafin al-adab al-mufrad wa ahmad da al-imam ahmad me yasa albani ya gabatar da muslim akan bukhari anan sai dan wannan hadisin muslim ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari kuwa ba a cikin sahihu ya ruwaito shi ba a cikin al'adab al-mufrad ne to ana fifita bukhari ne kadai in ya ruwaito hadisi a sahihul bukhari amma in ya ruwaito a wani littafin to ana ɗaukar shi ne a saka shi daidai da inda ya dace ana ina fata an gane dan haka da ake cewa littafin bukhari ya fi littafin kowa a littafin sahihul bukhari din amma khalqu af'alil ibad ar-radd 'ala al-jahmiyya sauran littattafan shi al'adab al-mufrad da makamantansu duk ba su ainihin kai sauran waɗannan littattafai mawa kama ainihin su sahihu muslim kamar sunan abi dauda da sauransu dan haka anan kaga ya fara cewa muslim ya ruwaito shi haka kuma bukhari a cikin al'adab al-mufrad ina fata an gane dan haka bai itlaqi ba domin inda a ce bukhari ya ruwaito shi cikin sahihul bukhari ne sai ce haka bukhari to amma duk inda bukhari ya ruwaito hadisi ba a cikin sahihul bukhari ba to kar kawai ka ce bukhari ya ruwaito kai shiru sai ka ce a wuri kaza idan muslim ya ruwaito hadisi in a cikin sahihu muslim ne sai kai shiru amma in a muqaddimar sahihu muslim ne ma wannan da muke cikin karatu a yanzu sai ka kayyade da cewa muslim ya ruwaito shi a cikin muqaddima ina fata an gane sai malam yake cewa lakin al qada anhu shay'un wa tasadduq anhu shay'un akhar yace domin kuwa ai biya mishi bashi wani abu ne daban yi mishi sadaka kuma wani abu ne daban don haka ba a kiyasin ɗayan akan ɗayan ita sadaka lallai sai dai kai kai wa kanka kafin ka mutu ko kuma ka aje sadaka ka yi wasiya in ka rasu a yi maka ko kuma ɗan ka yi maka amma biyan bashi kowa na iya biya maka to ba za a yi kiyasin biyan bashi akan ainihin sadaka ba domin abubuwa ne mabambanta. فإنه domin shi biyan bashi a khassu mina sadaka ya sha bamban daga ainihin wato mina tasadduq ya sha bamban daga yin sadaka ina fata an gane ya keɓantu da wasu hukunce hukunce وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا sai dai wasu malamai sun ɗauko ba da labari wato sun ba da labarin cewa sadaka tana zuwa ga mamaci kai tsaye kowace iri kuma kowane ne yayi sai malam ya ce fa in sahha zalika idan har wannan ijma'i da suka ba da labari ya inganta gashi a ƙasa sai malam ya marmaza ya ce walam yasihha amma fa bai inganta ba kamar sai a tita haqiqu kamar yadda za a zo tantancewa fa in sahha zalika fihi in har hakan ta tabbata to shikenan yayi kenan kowa ma yi wa kowa sadaka za ta je gare shi wa in ma hunku hakan bai tabbata ba فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها fi sadaqatil waladi anil walid hadisan da suka zo game da yi wa mamaci sadaka to kadai sun zo ne dangane da sadakar da ɗa ike wa uwa ko uba wa huwa min kasbihima saboda shi ɗaɗin yana daga cikin tsururutarsu yana daga cikin haihuwarsu su suka haife shi bi nassin hadisi da nassin hadisi fala yajuzu qiyasul gharibi alaihima dan haka ba za a gwada wani baƙo wanda ba uwa ko uba ba a kan su uwa ko uba li'annahu domin kuwa qiyasun ma al-fariq qiyasi ne wanda yake ya ruguje tun daga asalin shi bai yi daidai ba ko an fahimta jama'a misali ba za ka iya samun ainihin wato kafa ko takalmi na katako ka ɗaura a kafarka dindindin ka rinka kwanciya da ita ba a ce maka lafiya ka ce a ba ku ganin rago ma in zai kwanta gashi dattijo amma haka yake da gemu da sauransu sai a ce ha ba kiyasin ma alfariq ai wannan kiyasin da kai kiyasi ne ya sha bamban ka ce a yo me bambanci ni dattijo ne shi ma dattijo ne a cikin gidan shi sai a ce to ai kaga shi dabba ne kai mutum ne ko kun fahimci ina muku misalin alkiyas ma alfariq ne wato kiyasi ba a yin shi sai in sama ta yi daidai da ƙasa shine abin da ake yi kiyasi daga gare shi yayi daidai da abin da ake wa kiyasin to anan babu laifi sadaka daban biyan bashi daban ko kun fahimta ku duba ita sadaka tana zuwa ne kabari ta yi maganin wani halin bala'i da wani mamaci yake ciki ko kuma ta je kabari ta ɗaukaka darajar shi daga wata daraja ta ƙasa wadda ike ciki an fahimta wannan shine daga cikin ainihin siffofi na sadaka abin da ya shafi biyan bashi kuwa fa shi biyan bashi wani abu ne wanda haƙƙin wani ne ka tafi lahira da shi a ka sai ka je sai ya nauyace ka to biyan wannan sauke wani haƙƙi ne to don haka an buɗe ƙofa kowa zai iya wa kowa amma wancan samun ɗaukakar daraja ko kuma cire ka daga wani hali na ainihin kunci da kake ciki wanda kai ka jawa kanka ta hanyar wani zunubi da kai to wannan zai iya faruwa ta hanyar sadaka wadda ɗanka zai maka ina fata an gane sai ce kama huwa zahir kamar yadda yake abin a sadare yake wala qiyasu sadaqa ala alqada dan haka malam yake cewa hakanan qiyasin sadaka akan biyan bashi bai dace ba li'annaha domin ita sadaka a ammu minhu ta fi faɗi kuma ta wannan fagen fiye da bashi kama zakarna kamar yadda muka ambata bashi ma'ana shi daban sadaka kuma ma'anarta daban kaga sadaka ba wani nauyin wani ne a kanka ba bashi kuwa nauyin wani ne a kanka to ya halatta wani zai iya sauke maka wancan nauyi وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة السابعة عشر بعد المئة يتي وانا مسألة ذا أقارا متى بياني إن أكزو بيان مسألة تأري بقوم شابقوي إن شاء الله تعالى جماعة كنت حديثي نأكد جتكين حديثا لكي مغنر biyan bashi ga mamaci alhadisin rabi hadisi na hudu an jabirin ayuba har wa yau daga jabir to kun gana daga cikin abubuwan da nake ta jan hankalinmu jama'a muhimmancin a tare ana karanta waɗannan littafai shi ne yanzu kaga tun da mun karanta wannan mun ji yanzu gobe in ka kira mu wurin sallar gawa a wurin sallar gawar sai an shirya tsab sai mu ce an biya wa mamacin nan bashi to ka ce wanda irin abu ne kuma suka kirkiro shi wace irin tsirfa ce a'a dole ne ku kiyaye jama'a ba zai yiwu ka ga mutane irin waɗannan sun taru suna karatu ba kuma ka je kai baka wannan irin karatu ka je wurin aiki ka haɗu tare da su ka yi tunanin za ku kasance iri ɗaya ba zai yiwu ba misali kaga mutanen nan da kaga suna sammako suna zuwa gona da sassafe ba za su dawo ba sai magariba to idan rani ba zai yiwu ku dawo tare ba zaka ga suna shigowa gida da buhunguna kai kuma fa kana shigowa yadda ka fita domin kai sai bayan azahar kake fita kuma ka je ka gama galantoyinka a gari ka dawo saboda haka ku kiyaye jama'a na daga cikin matsalolin da suka rinka haifar da fitintunu a cikin garurukan musulmi musamman ahli sunna shine matasa suka rinka yin karatu a daidai lokacin da waɗannan da ake ganin su ne dattawa ko shugabannin ƙungiyoyi ko su ne shugabannin tafiya su kuma ba ruwan sai su zauna a ita yanka musu balangu suna ci to in aka zo sallah sai ka ji matasan nan sun ce wannan limami bai iya karatu ba sai a ce a wannan limamin etin zamanin sardauna yake limanci sai su ce a bai iya ba me yasa a daidai lokacin da matasan nan suke ta karatu shi kuma yana can zaune ya yi shu to bai wuya a kasance haka jama'a kana nan yanzu a ku kana ganin wani yaro kullum yana tafiya kongo da yan takardu ka ne mishi dariya kana nan kana ganin shi kullum yana tafiya polytechnic kullum ka ne mishi dariya wata rana bayan shekara talatin sai ka ji yarka tana son shiga jami'ar ahmadu bello sai a ce to yanzu sai an je an samu shugaban makarantar a ce ah waye shugaban makarantar sai a ce a'a wane ne sai a ce wani wane sai a ce wane dan gidan wance wane dan gidan wane ce wane e ya yaushe a lokacin da kake wucewa din nan yake wucewa din nan kai jama'a ku rinka nisantar bashi da gwargwadon iko kar ka sake ka ci bashi sai abin da ya zama kunci ne kunci ne kuntatawa an fahimci wannan yana da mummunan tasiri game da ɓata tarbiyyarka shi bashi domin yana sa ka ƙarya yana sa ka alkawari ka saba yasa kullum annabi ya idar da sallah sallallahu alaihi wa sallama dab da zai sallama sai ya na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thani wal maghrib Allah ka tsare ni ina roƙon tsari daga yinka daga duk abin da zai kai ni ga zunubi duk hanyar da za ta kai ni ga saɓonka Allah ka tsare ni Allah duk hanyar da za ta kai ni ga cin bashi Allah madaukakin sarki ka tsare ni Aisha ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa kake da yawan roƙon Allah ya tsare ka daga taurin bashi cin bashi yace saboda in mutum ya zan yana da cin bashi yana da taurin bashi to zai rinka ƙarya zai rinka alƙawari yana sabawa kai ba ma'aikacin gwamnati da kace sai ƙarshen wata kai ba ka da kowa da ka tafi aikin hajji ka ce bari alhazai su dawo duk ne ne kawo haka taurin bashi saboda haka bashi musiba ce jama'a to amma Allah ya kyauta a daidai lokacin da musulmi suka yi sakaci game da harkoki guda biyu shine harkar noma da harkar kasuwanci sai yahuda suka mamaye waɗannan fagagen to duk lokacin da kuka sake kasuwancin gari ko ƙasa ko duniya ba ko kuke juya shi ba noman da ake a gari ko ƙasa ko duniya ba ko kuke juya shi ba lallai ne za ku ci bashi ku kiyaye wannan da kyau aikin gwamnati larura ce take sa ake aikin gwamnati tuntuni yasa daga cikin malaman salaf duk wanda aka nema ya zuwa aikin gwamnati sai ki saboda wani aiki ne wanda yake astaghfirullah arzikin ka kayyadadde ne duk wata ka san dubu talatin za a baka dubu hamsin za a baka dubu ɗari za a baka jama'a da kansu in suka ga kana fata kad da ta wuce abin da suka sani naka sai kuma zargi da bacin suna an fahimci wannan da kyau akwai wani profesa a nan jami'ar ahmadu bello yana faɗi mutumin ƙasar katsina ne yana cewa suna makarantar firamare aka ga su da keke gaba ɗaya sai aka janye yara daga makarantar ina headmaster ya samo kuɗi ya sai keke sai da ya rika bi gida gida yana jawabi ya aka ya samu kuɗin bashi ya ci ga yadda aka ga yadda aka ga yadda aka ya je wurin masu sai da keken ya karɓi bashi da sharaɗin duk wata za a rinka karɓan ka za a albashi kun ga wannan yana tabbatar maka da ni da irin taka tsantsan da mutane suke a wancan lokaci amma sai aka waye gari a yanzu bashi ya zama wani bangare na rayuwa juz'un allazi la yatajazza min hayatil fard kowaye kai sai abu a makala maka bashi idan ka ki sai a makala wa gwamnatin jihar ka idan ta ƙi ci sai a makala wa gwamnatin ƙasar dole sai a ce sai kun ci bashi dole in kuka samu kuɗi za ku biya kuma sai a ce ina wannan bashin ai ba a biyan shi da kuɗi ai an ce da ku wannan bashin na shekara hamsin ne eh to sai shekara hamsin ɗin ta yi kuma ba wai za a jira shekara hamsin ɗin ta yi ba ne ku kawo kuɗi ku bayar a'a so ake ya rinka generating interest ya rinka tara riba don haka sai zama rayuwar ƙasar ba ta da albarka saboda ita riba musiba ce virus ne wata cuta ce wata ƙazanta ce wadda in ta shiga sai ta gurɓata komai ɗanyen shi da nunannen shi sakamakon haka ku dubi yadda duniya take a yau arziki ne gashi nan ko ta ina Allah yake fajjarewa dukiya ce ko ta ina amma kuma ana cikin kunci gaba ɗaya a duniya ana cikin wahala a duniya amma ku dawo ku kalli waccan kalmar da ne magana duk lokacin da kuka sake noma in na ce noma a nan ina nufin noma a harshen zamani shine noman hatsi da abinci da kuma dabbobi kiwon dabbobi duk sanda kuka kasance waɗannan abubuwan kuka yi sakaci suka fita daga hannunku haka kasuwanci in kuka sake ya fita daga hannunku to bashi zai muku yawa a duniya wannan shi yasa ko a yau ko a da yahudawa kullum kokarin su ya za su su rike kashin bayan tattalin arzikin kasa wajen juya kasuwanci ya za su su zan harkar noma da kiwo a hannunsu take haka a yanzu ƙasar isra'ila na daga cikin ƙasar da tafi kowace ƙoƙari dangane da noma sai ka samu saboda tsabar fasahar noma a kan kwano kwanon gidan shi yana shuka tumatir da tattasai a kan kwano ba ba a kan soro ba a kan kwano za a san yadda aka yi aka watsa mishi ƙasa da duk fasahar da baya a tare ta a shuka tumatir da tattasai yana tashi da asuba kuma akwai ɗan kwamfuta kusa da shi da ya danna sai ta bar ruwa minti talatin sai kuma ya kashe shi ke ne koma ya jama ya shi ba don kun ga saboda mai saboda sun gane ƙashin bayan rayuwa na nan ga harkar kasuwanci da kuma ainihin harkar noma da kiwo saboda haka musulmi ku dage game da wannan harka Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya kawo mana hadisai waɗanda suka tabbatar mana da ainihin wannan mas'ala ina fata an gane dama dai alƙawari da cewa wa sayati li hadhihi al-mas'ala ziyadatu bayanin fil mas'ala sabi'a ashara ba'da al-mi'ati al-ula al-hadith ar-rabi' an jabir aidan أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا ثلاثين وفقا فاشتد الغرماء فاشتد هكا الغرماء في حقوقهم فلما حضر حداد النخل فلما حضره حداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيدر كل تمر على حدة ففعلت ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها أعظمها بيدرا ثلاثا ودعا في ثمرها بالبركة ثم جلس عليها ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلمت والله البيدر كلها حتى إني أنظر البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال أت أبا بكر وعمر فأخبراهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أن سيكون ذلك الله أكبر hadisi na hudu da malam ke hujja da shi dangane da matsalar bashi ga mamaci da kuma lallai a san yadda za a biya wa mamaci bashi shine yace an jabirin ayuba daga babban sahabi jabiru har wa yau jabiru yace anna abahu tushhida yawma uhud mahaifin shi ya samu daraja ta mutuwar shahada a ranar uhud wa taraka sitta banatin ya bar ƴaƴan mata guda shida Allahu akbar dattijo ne aka je za a ainihin yakin Uhud da dare sai ya kira ɗan shi Jabir ya ce mishi a duniya bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wanda nake ci sai kai tare da cewa kun ji fa yana da wasu ƴaƴan mata guda shida amma sai ce bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda yake ji sai Jabir saboda shi ne namiji shi ne babba shi zai zama uban gida gobe in babu wannan dattijan don haka dole uban yake da kula a kan shi yake da damuwa a kan shi sai ya kira shi da daddare yake gaya mashi wannan magana cewa ina ji a jikina gobe ina daga cikin sahun farko da za a fara kashewa to amma abin da ya dame ni akwai baska a kaina in na rasu ka biya mini sannan ga kannan kanan guda shida ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi tarbiyyarsu tare da cewa kannan nan ba uwa ɗaya suke ba amma uba ɗaya suke wannan na daga cikin isharar da na fara mana a baya cewa a musulunci in ka cire matsala ta rabon gado ba inda ake bambance wajen zumunta tsakanin ɗan uwa ɗaya uba ɗaya da ainihin ɗan uba ɗaya da ɗan uwa ɗaya ma'ana a musulunci babu cewa wannan ba ɗakin mu ɗaya ba wannan ubanta daban wannan uwarta daban a'a in har kun haɗa uba ɗaya to shikenan san makal in kun har haɗa uwa ɗaya to san makal duk abin da ya shafi haƙƙin da za ka yi wa ƙanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ran da za a aurar da ita wajibi ne kai wa kanwarka da kuke uwa ɗaya ko kanwar da kuke uba ɗaya duk ɗaya ne a nan ko da mahaifiyarka ta ce ba ta yadda ka yi wa ‘yar waccan ɗakin ba to a nan kuma gaskiya ba za ka yi fa'a ba ina fata an gane domin wannan wani haƙƙi ne da Allah ya ɗora maka sannan kuma wannan wani haƙƙi ne na uba wajibi ne ka idar da haƙƙin uba a ƙarƙashin wannan aka ce baban shi ya yi mutuwar shahada haka ku aka gari na wayewa dattijan nan ya zama daga cikin waɗanda aka fara kashewa aka yanki cinye shi aka sharɓa mai wuka haka ya dafe wurin nan jini ya ta zuba har sai da ya rasu Allahu akbar wa taraka alaihi dainan sannan ya bar bashi a kan shi bashin nan salasina wusqa ausiki talatin arziki talatin arziki talatin kowane arziki biyar shine yake yin buhu shida buhu irin namu na shinkafa dogon buhu da ake yi wanda yake cin shinkafa tiya arba'in kowane arziki biyar shi yake yin buhu irin namu na najeriya ko na arewacin najeriya wanda yake cin tiya arba'in yanzu in ka fahimci wannan maganar da kyau sai ka buga cikin talatin biyar nawa ake samu biyar shida biyar guda shida ce a cikin talatin to kaga kenan yanzu sai kuma ka sake dawowa sai ka ce ausiki talatin ɗin nan yana daidai da buhu shida shida so shida nawa kenan talatin da shida ina fata an gane saboda haka kaga kamar a yanzu kenan misali da ke mana kamar ana bin shi bashin buhu talatin da shida na dabino wanda ya ci bashi ya je ci da iyalan shi saboda balarabe ne kamar da kai zaka ci bashi a ce ya ci bashin masara ko shinkafa ko gero ko dawa shi ko balarabe ne har yanzu balarabe zai iya tasa dabino da gahawa ya sha ya ci ya ƙoshi ya tashi ya sha ruwa ya kakkaɓe rigar shi kamar yadda za ka tasa tuwo ko burabusko ka ci sai da kai sai ka ga dabino abin sha'awa ne shi ko balarabe abinci ne haɗaɗɗe za ka sai ka ga an ce ya karɓi tiya uku ya biya ci da iyalai ka ce dabino har tiya uku eh kai nan haka kake karɓan tiya uku na shinkafa ka je ka ci da iyalanka fashtadda al-ghurama fi huquqihim Allahu akbar sai masu bashi suka tsananta game da haƙoƙinsu me yasa ganin dattijo ya rasu amma ba nan ba jabir ya ce suna da wata makekiyar gona ne wani ƙaton gandu ne waɗannan masu bashi suke ganin cewa in suka matsa za a zo a yayyanka musu shi ina fata an gane falamma habarahu hubbabin makhli yayin da waɗanda ainihin wato suke gyaran dabino suka halarto gare shi ina fata an gane ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falamma habarahu hubbabin makhli ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد wato sai dai kira masu gyaran dabino ba shi abin da yake so suna da gonar dabino bari a je a gyara dabinon da babansu ya rasu ya bari a biya bashi da shi a halin su kuma kamar yadda na ce ita gonar ko gandun suke sha'awa a raba a basu daidai gayyato waɗannan da za su yi gyaran dabino yake sai na je na ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manzon Allah hakika ka dai san mahaifina ya yi shahada ranar yakin Uhud wa taraka alaihi dainan kasira ya bar bashi mai yawa wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama to gashi can zan biya bashi ga masu ainihin karɓar bashi sun taru to ina so su ganka don haka ina gayyatar ka da Allah ka zo ainihin ka halarci wurin biyan bashin قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم ايتيتو اذهب تفي فبيدر كل تمر على حدة kaje ka tara kowane dabino daban-daban ɗanyen dabino ka tara shi daban to in aka tara shi to laraba sai su kira shi baidarin tarin dabino ko kun fahimta don haka je ka ɗanye daban nunanne daban sannan wanda ya fara riƙewa daban ƙanana daban manya daban fa baidar kulla tamrin ala hidda kowanne dabino kai mishi tsibi tsibi daban fa qultu fa fa'altu yace sai na tafi na aikata haka thumma da'autu sannan sai na kiraye shi fa gada alaina hina asbaha sai ya jijjifi gare mu da gari ya waye in sammako gada وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال غدا شين سمكو وقد أغتدي والطير في وكناتها وماء الندى يجري على كل مذنب هكما يجي yace makan yi sammako in fita da sassafe tsuntsaye na cikin shekarsu a lokacin raɓa ma take ɗiga daga lokacin da raba ke diga dalili ne akan sammako yace to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gari waye sammako falamma nazaru ilaihi ughrubu tilka sa'a a lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ji haushi na a wannan lokaci suka yi ta hararata su ne ta mulki ala kai ganni kai mana haka eh me yasa ka kira shi suna ganin yaro ne karami za a yi mishi wayo haka da yawa za ka samu alhazan birni har yanzu fata suke wata larura ta same ka ka karyar da gidanka ko ka karyar da gonarka ko ka je za ka kai motarka ko wani abu ya kai ka wurinsu su kawai suna nan abin da suke jira ke to yanzu nan suna jin haushin wannan yaro ne ana ganin an taru ne yaro ne bai wuce shekara sha bakwai ba madadin mahaifin shi ya rasu ya bar matsaloli a kan shi a taimaka a tausaya mishi a kun ji dan abin da aka bar wa marayun suke so a zo a kyakketa a raba musu Allahu akbar falamma ra'a ma yasna'una da manzon Allah ya ga abin da suke aikata wannan yana dindure wannan yana jin haushi na atafa haula a azumiha sai manzon Allah ya kewaya ainihin wato mafi girma baidaran salasa ya kewaya shi so uku yana tofa mishi addu'a yana tofa mishi albarka ma'ana tarin dabinan da ya fi girma sai manzon Allah ya zaga shi so uku haka ya nemi mishi addu'a aka wada'a fi samariha bil baraka yayi addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan ainihin dabino thumma jalasa alaihi sannan sai ya zauna a kan shi an fahimci wannan in ma zama a kan shi zahiran ya hau kan shi ya zauna ko kuma ma'ana ya zauna kusa da shi don ya hukunci a kan shi sun maƙala da o ashabak ya ce ka je ka kira waɗannan mutane naka waɗannan jama'a da ke neman bashi kira su fama zala ya kilu lahum ya gushe ba yana ta'auna musu shi jabir hatta addallahu amanata walidi ya ce haka bai bushe ba yana ta'auna musu bai bushe ba yana ta'auna musu ya yi iltifati kenan sai kuma yace hasse da Allah ya cika amanar mahaifina gashi a ƙasa malam Nasiruddin yace ai wasiyatahu iyyahu bi qada'i ad anhu wato wasiyar da mahaifin shi ya mishi cewa ya biya mishi bashi wannan ita ce amanar mahaifin shi kaga idan ka sake mahaifinka yace maka kai kaza in na rasu idan baka yi wannan abin ba sanadin lalacewa ka kenan saboda ku ji maganar yadda ta fara da farko yana cewa yaron nan bayan ran manzon Allah ba ni jin kowa a duniya sai kai to ana bi na bashi kaga waccan magana sharar fage ce ta wannan ka biya mun sannan ga ‘ya'yana nan ƙanana guda shida ka rike mini su wannan aiki ne mahaifinka ya zauna ya nuna matsayinka kenan a zuciyar shi bai da wani bayan ma'aiki sai kai Allahu akbar to amma kuma ga assignment ga aiki ya dora maka to wannan amana ita ce wasiyar da ya mishi sai malam ya ce undur hadithahu fi dhalika fil fasl al awwal min al mas'alati ar rabi'a kuma ka dubi ainihin wato hadisin farko a cikin mas'ala ta hudu wato can baya kenan ko ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ba mu zo kai ba tukuna gaba ne insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to yake cewa haka dai ne ta auna musu har sai da Allah maɗaukakin sarki ya ida amanar mahaifina kaga Jabir ya samu tarbiyya ta akida yace Allah ya idar da amanar amanar mahaifina ce ya ɗora mini ni kuma na nemi taimako da agaji wurin manzon Allah Allah kuma ya rufe asiri wa ana wallahi rabin amma jabir yace amma fa barkaji wallahi na yarda ina mai cike da farin ciki an yi addi Allahu amanata walidi Allah ya biya wannan amana ta mahaifina wala arji'u ila akhwati bi tamra zama ba zan koma gida ga ƴan uwan nan nawa mata da ko da bino kwaya ɗaya ba wato na amince duk da nan da aka tara ya tafi a bashi ban damu ba almuhimmu dai a biya bashi ko da ban koma gida da dabino kwaya ɗaya ba na amintu na yarda da haka don haka fasallamtu wallahi albaydara kullaha sai na sallama dukkan wannan tarin dabinai hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace to amma sai da na zama kamar gani ina ganin tarin dabinan da manzon Allah ya tsauna akan shi كأنه لم ينقص تمرة wahida kamar ko dabino ɗaya ma bai ragu ba domin ana aunawa ana basu dabino yana komawa yana cikewa ana aunawa ana basu dabino yana komawa yana cikewa sai da aka wayi gari wannan tsibin ma tukuna kamar bai ragu da koda da dabino ɗaya fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-maghrib don haka sai ne sallan magariba tare da manzon Allah ma'ana na isa masallaci muka yi sallah da manzon Allah domin da manzon Allah ya gama wannan aikin aka biya bashi sai ya tafiya shi ni kuma da na gama sallamar su shikenan ni ma sai na biyo shi na zo muka yi sallan magariba fa zakartu zalika lahu fa bahika sai na faɗa mishi ai dabinan nan yana nan kamar yadda aka fara auna shi kamar bai ragu ba sai manzon Allah ya dariya sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun ji shugabanci na adalci ke ya zama shugaba ne yana kokarin yaya za a yi talakawan shi su fita daga cikin kunci to wannan na daga cikin siffofin da za su cancantar da wani ya dace ya wuce mana gaba ba wai saboda ya yi digiri ko saboda ya yi masters ko saboda yana da phd ko kuma saboda ya daɗe a cikin harkar siyasa a'a what was his legacies waɗanne abubuwa da ya gabatar wa jama'a kafin yau da zai zo ya ce mu tsaye da shi domin bahaushe ya ce juma'ar da za ta yi kyau daga laraba ake fara ta mutumin da ya ɗibi kuɗin aljihun shi ya mana a lokacin da zai zo mu ɗauki kuɗin mu mu bashi tabbas ba zai yi mana ke tun da nashi yake ɗiba yake yi saboda haka wannan irin kyautatawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake karantarwa ce ga musulmi cewa shugaba na daga cikin ayyukansu shine ijadul hululi samar da solutions samar da watsakewa sassauci ga al'umma amma tur da gwamnatin da ya zama kullum bala'i da musiba take kokarin ta jawo wa mutane Allah wadaran shugabancin da ya zama ba abin da zai sai dai kullum ya tunanin yaya za a yi a ƙara ƙuntata wa jama'a a don kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa yake Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashkuk Allahumma alaihi ya Allah duk wanda ya rike wani al'amari na al'umma ta ya kuntata musu Allah ka kuntata mishi ku duba jama'a al'umma mu suna cikin kunci yau shekara talatin da ya wuce ba sassauci ko misƙala zarratin sannan azabar ta zama kama azabar lahira azaban sa'ada kullum azabar hawa take ƙara yi yau wannan mai mulki in ya hau ana fatan a samu sassauci sai a ji ya bullo da wata fitina wadda in ya fara furta ta wallahi sai ya zartar da ita ba don komi ba saboda tsabar tabbatuwa akan zalunci ƙarshe in ya gama wannan in ya sauka ka je ka same shi sai kuma ka ga ya zo yayi nadama wai bai san haka rayuwa za ta kasance ba ta yake shi lokacin da yake gidan gwamnati din nan yana cin shinkafar gwamnati yana cin tuwon gwamnati yana kunna janareton gwamnati yana shan man fetur din gwamnati sai yake daukan to ai rayuwar ba ta da kunci a ran da ya dawo sai kowa ya watse mishi duk wani watsan da suke ke duk wani iko da yake a hannun sai ga ya kauce sai ga yanzu komai fa zai rinka ci ne daga abin da ya tara sai kuma ka yana cewa wallahi bai san haka al'amarin yake ba amma ba bai sani ba ne ya gafala ne don kafin ya je wannan wurin ai haka ike ya gafala ne to akwai aiki gaskiya saboda Allah ga mutanen da ke son shugabanci amma ba sa tunanin yadda za su sassauta wa jama'a za mu zo mu ji hadisi na gaba a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wata ka'ida dangane da shugabanci duk wanda yake shugabanci to wahalhalun jama'a suna kan shi ba wai wahalhalun da ya samu zai ƙara ɗora wa jama'a waɗanda ba su san da su ba kun ga wannan tallafin man fetur da ƙasar nan suke cewa za su janye hannunsu a kai wallahi ba za a taɓa samun wata musibar tsada irinta a Najeriya ba ba a taɓa samu ba wallahi sai mutanen ƙasar nan sun rena kansu shi yasa ina 'yan boko ina activist where are the activists where are the agencies of change where are the agencies of revolution this is your time wannan shine lokacin da ake bukatar duk wani ɗan boko ya tashi a shirya yadda za a yaƙi wannan mugun zaluncin idan ba haka ba daga wannan lokacin duk wani wanda yake tunanin nan gaba zai iya wani abu wallahi an karya shi dan aka karya tattalin arziki to gaba ɗaya an gama karya kowa don shi ne bahaushe ke kira farcen susa waɗannan zaluncin su ne fasahoyin al'abidina suke yi a ƙasashen tunisia allah ya karya su wannan zaluncin shi ya karya mubarak a ƙasar masar a ƙasar masar rayuwa ta yi tsada ta yi kunci zaka je ka samu balarabiya ta wulaƙanta ta ƙasƙanta me take karuwanci take tana ci da uwarta da ubanta su iyayen sun san haka saboda rayuwa ta yi kunci rayuwa a ƙasar masar ba ta da daɗi shi yasa in aka turo ambasadan masar zuwa najeriya waɗanda suka san makirci da suke so su dafe shi su mishi kaza wallahi jama'a sai da an sai honda accord sai je a kai mishi sai ga ya rude the whole ambassador honda accord sai ga ya rude sai kawai sai ka je ka samu gobe sai a kai mishi passport kamar guda hamsin nan da nan sai ga shanti ake amma yana ta buga visa yana ta buga visa saboda sai ce wannan babban abokina ne da na zo kasan nan mota ya kamun sabuwa saboda a kasar su bai isa ya samu irin ta ba saboda rayuwa ta yi kunci abin da suke gani kenan wai ba dai an nuna musu adawa ba to za su kuntata wa talakawa kuncin da yake nan gaba talaka bai isa nuna adawa ba ya suna ne kawai yana buɗe baki ne a ɗan ɗiga mishi fiye wata ɗirin sai a riƙe da haka duk wani ɗan boko su sun san irinsu duk wani lattara mai tsaurin ra'ayi a yanzu ne muke fatan ku fito lokacin da baban gida ya rinka yin irin waɗannan abubuwan a lokacin da yake ƙoƙarin zai ciyo bashin da shi ne farkon na ƙasa da bala'in da muka samu kanmu a ƙasan nan su shehu umar ne suka tsaya yau su shehu umar sun kwanta sun mutu ina muke ina ɗaliban su shehu umar me yasa za a zauna a ja baki a yi shiru su talakawan ƙasar ba su san fassarar wannan abin da ba san ma'anar shi ba sai sun ji a jika amma duk ɗan boko ya san me ake nufin janye tallafi ya san me ake nufi kuma duk duniya kowace ƙasa tana tallafawa akan komai da ke shigowa cikinta ga 'yan ƙasa don su samu sauƙi balle abin da yake ku kuka ma'ana arzikinku ne amma arzikinku a ce ba za a tallafa muku ba a daidai lokacin da yau karuwai ne ga su nan a abuja ake kai su niger delta ana musu kyautar rijiyar man fetur karuwa za a ɗauki rijiyar man fetur a bata yanzu ya rage mata ta kira turawan da take so su ja ko ganga nawa ne su siya su ɗibi kuɗi in dollars su bata gobe kuma ta rufe abatta in ta ga kuɗi sun yi rauni ta sake kiran wasu su sake ɗiba karuwa ma'ana ita yanzu ba ana cewa subsidy ba ne rijiyar aka bata gaba ɗaya waɗannan abubuwan 'yan boko su za su fito su fassara su amma yau a jami'o'in najeriya kaf babu irin profesa shehu umar babu irin babu irin shehu umar babu malami ɗaya na jami'a wanda zai fito yana magana yau a jishi a bbc gobe a jishi a voa gata a jishi a kaza za ku fito ku magana ba ina ma'anar bokon boko shine digiri ma'ana ana nufin ku ne kanku ya waye ku kuka san ma'anar abubuwa kafin su abku saboda hasken ilimin da kuke da shi sai ku ja baki ku yi shiru sannan ina human right activist ina masu kare haƙoƙin ɗan adam ɗan adam zai tagayyara zai wulaƙanta zai tozarta a irin wannan halin ina ce muku ya ce za ta je ta karuwanci a ƙasar masar an kai lokacin da to mai gida zai tura matar shi ta je ta karuwanci ta zo ta kawo musu abinci shi da 'ya'yan saboda shi in ya fita babu wani aiki da zai iya yi ƙasa ta rikice shi yasa wajibi ne 'yan boko ku tashi 'yan boko su ne suka tsara abin da ya faru a ƙasar masar wanda ya faranta ran 'yan ƙasar masar da suka sake ganin yanzu su ma waɗannan suna neman su kai su ga wancan wadi ga su nan sun sake shirya abin da ya faru abin da ya kamata kenan they are the agencies of change su ne wakilan canji su ne direbobin canji su ne limaman canji domin in ba haka ba ba 'yan boko ya kamata su jagoranci wannan ba amma malamai irin na kasashen ba wasu ba su san menene ma ake ciki ba saboda haka kun ga kunci irin wannan da mutane ke ciki kuma a sake gallasa musu wani kuncin wallahi tallahi zai rubuta mutane ne duk wannan ƙarfin addini da kake gani yana tafa ne tare da ikon Allah sannan da ƙarfin tattali da mutane suke da shi wani yana biya na gani yana so ya zo wurin karatun nan yanzu ya daɗe a gona ba zai zo ba saboda akwai yunwa a gidan shi ya tafi ya haƙo dankalin da za a ɗinɗima a ci kafin a fita idan ana cikin wadata fa wani zai zo ya sallah asuba a wurin nan yana jiran ayi karatu don ya san cewa matar shi tana can gida tana shirya abincin da akwai shi Allah kiyaye da aka jama'a kun ji wannan akhrajah al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyar shafi na 46 da shafi na 100 to na'am yace fa zakartu zalika sai na je na faɗa wa annabi haka sallallahu alaihi wa sallama cewa masu bashi duk na gama biyan su sannan ga dabino ya ragu fa bahika sai tuntsire da dariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah yana farin ciki saboda ya ga talaka ya fita cikin kunci fa qala sai yace iti Aba Bakr wa Umar fa akhbirhuma ku tafi ka je ka gaya wa Abubakar da Umar ma'ana ni kuma su ne wakilai na su san me aka yi saboda gobe in ba ni su ne shugabanni su jiya ake yi haka hikima ke je ka ka gaya musu gobe su ne shugabanni dan su jiya ake yi faƙala da ya faɗa musu sai suka ce laqad alimna id sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma sayakunu ma an sayakunu zalika ai mu dama mun san tunda manzon Allah ya aikata haka to mun san abin da zai biyo baya kenan tunda da yace maka a haɗu a can to mun san matsala ta ƙare sallallahu alaihi wa sallama akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da wannan hadisi a cikin mujalladi ko juz'i na biyar shafi na 46 da shafi na ɗari da saba'in da ɗaya da shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai da shafi na ɗari uku da sha tara haka kuma a cikin juz'i na shida shafi na ɗari hudu da sittin da biyu da shafi na ɗari hudu da sittin da uku wa siyaqu ma'a ziyadati lahu asalin kwararo hadisin tare da dukkan inda ƙari ka je shi kamar salasina wusqa fashtadda al-ghurama fi huquqihim da kuma abubuwan da suka biyo baya na cewa fagada alaina hina asbaha duk waɗannan ƙare-ƙare an samo su a cikin riwayar Imam al-Bukhari wa rawahu bi nahwihi Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi da kwatankwacin wannan siyakin da kwatankwacin wannan lafazin a cikin juz'i na biyu shafi na sha biyar wan nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai da shafi na ɗari da ashirin da takwas wa darimi da al-Imam darimi a cikin juz'i na farko shafi na ashirin da biyu zuwa shafi na ashirin da biyar wabnu maja da al'imamu ibnu maja a cikin juz'i na biyu shafi na tamanin da biyu zuwa shafi na tamanin da uku wal baihaqi da al'imamu al baihaqi a cikin mujalladi na shida shafi na sittin da hudu wa ahmad al'imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a mujallad na uku shafi na ɗari uku da sha uku da ɗari uku da sittin da biyar da ɗari uku da saba'in da uku da ɗari uku da casa'in da ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai mutawwalan wa mukhtasara ya ruwaito shi wata riwayar da tsawo wata riwayar kuma takaitacciya malam anan bai rarrabe maka ba ya ka maka lambobin wurin wani wurin zaka ga hadisin yana da tsawo wani wurin kuma za ga ya kawo shi a takaice wa fi inda ahmada ziyadatun kafira malam yace wannan hadisi a cikin riwayar da imamu ahmad yayi akwai ƙare-ƙare da yawa na lafuzza lam uridha malam nasiru din ya ce amma ban kawo waɗannan ainihin ƙare-ƙaren lafuzza ba khashyatal ibala saboda tsoron tsawaitawa waɗannan ziyadat na imamu ahmad su ne suka ainihin kawo wasu da yawa daga abubuwan da ne ta bayyanawa waɗanda baka ji baka gansu a cikin lafazin hadisin ba amma da baka je ka ɗauki musnadul imam ahmad insha Allah ta'ala ba gani yanzu wannan hadisi yana tabbatar da irin yadda ya dace ku daure ku biya wa mahaifinku bashi ku daure a biya wa duk wanda ya wasiya bashi sai kuma alkhamis hadisi na biyar anhu aiba daga gare shi har wa yau me yasa su jabir su ne suka fi kowa riwayar hadisi wannan ya faru ne saboda musulunci ya same su su ne yara ƙanana waɗanda ba su da nauyin iyalai ba su da matsaloli don haka a lokacin da za a yi karatu da safe kowa ya watse su za su ci gaba da zama gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ɗaukan karatu a lokacin da za a gama karatu da daddare kowa ya watse su za su samu wuri su kwance su a masallaci da annabi ya fito da su za a fara komai ake ciki su suna ciki sai aka wayi gari a ƙarshen rayuwa su ne suka zama manya-manyan malamai cikin sahabbai haka a yanzu waɗannan 'ya'ya da Allah ya bamu da waɗannan samari da 'yan mata da Allah ya bamu albarka ce amma a yi ƙoƙarin a shiryar da su a ɗora su a tafarkin ilimi a yadda za mu ci moriyar wannan albarka ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka قال جابر يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله أهل له جابر yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana miƙewa yawa mutane khutba ya gode wa Allah ya yabi Allah da gwargwadon irin yadda darajojin Allah suke kaf sai manzon Allah ya bawa Allah da su wannan abin da ake nufi yanke shine khutbatul haja ma'ana da zaran manzon Allah ya miƙe zai jawabi sai aji ya fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh mun yi bayanin ta a farkon karatun wannan littafi wa yaqulu daga cikin abubuwan da ake bayyana cewa man yahdihillahu fala mudilla lah wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lah wanda kuma ya bata to babu mai shiryar da shi inna khairal hadisi kitabullah littafin da yake shine yafi alheri to littafin Allah ne wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama fifitacciyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa sharral umuri muhdathatuha al'amura kuma waɗanda suka fi sharri sune waɗanda aka kirkiro su wa kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ce wa kulla bid'atin balala dukkan bid'a bata ce wa kulla balalatin finnar dukkanin bata a wuta take wa kana idza zakara sa'ata marrat aina ya kasance in ya fara wa'azi yana ambaton tashin kiyama sai idanun shi sai su yi jawur wa ala sautuhu muryar shi ta daga washtadda ghadabuhu sannan fushin shi yayi tsanani sai a ga yayi fushi fushin ya tsanantu murya ta daga idanuwa sun kada sun yi ja saboda ya fara wa'azi dangane da al'amarin tashin duniya ka annahu munzir jaishin kamar mai gargadi ne mai bada umarni da wata tawagar yaki idan ana magana da tawagar yaki za ga kwamandan yana magana ne cikin zafi da fushi da daga murya to haka aka saba kuma haka manzon Allah yake in ya fara khutba ya kai ga magana dangane da tashin alkiyama ya kulu sai ce sabbahakum wa massakum sabbahakum wa massakum wannan kalmar tana da ma'anoni da dama amma daga cikin ma'anarta wadda ta dace a nan ita ce sabbahakum wa massakum za su iya afko muku da safe kamar yadda za su iya afka muku da yamma ma'ana makiya za su iya afko muku da safe kamar yadda za su iya afko muku da yamma kiyama za ta iya afko muku da safe kamar yadda za ta iya afko muku da yamma idan kuma ta koma babin gaisuwa ne kamar ya musu gaisuwar safe da ta ainihin maraice duk waɗannan suna iya ainihin bayyanuwa da kuma bayuwa a fassara su a wannan wuri sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ka'idar da nake ishara akan ta cewa man taraka malan faliwarathatihi ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي وأنا ولي بالمؤمنين وفي رواية بكل مؤمن من نفسه Za Allah ya ce ga ƙa'ida ita ce daga yau wanda biyarsa ya bar dukiya, faliwara fatihi magadan shi su je su raba ta. Manzan Allah ba zai ci dukiyar gado ba. Manzan Allah ba zai ci ushura irin wadda azzaluman alƙalai suke ci ba. a ƙasar nan ta mu duk sadda aka tashi rabon gado a kotu to ya ɗaya bisa goma na dukiyar na alƙali ne to babban alkali na ƙasar nan shine alkali abubakar mahamudu gumi a cikin littafin fatoyin shi yana cewa wannan haramun ne kuma cin dukiyar marayu ce saboda haka haramun ne idan kai alkali ne a ce daga cikin dukiyar gado kafin a raba sai a ce 10% naka ne kashi ɗaya bisa goma na dukiyar naka ne ma'ana idan miliyan goma ne za a raba gado to sai a cire miliyan ɗaya taka ce to sai a raba musu miliyan tara a ina ka samu wannan karatu tun da kai alkali ne sai a ce haka ake yi haka ake yi dama alkalai haka kuke aiki da al'ada ba da shari'a ba to kana daga cikin yan wuta domin annabi ya ce alƙalai nau'i uku ne wanda ya san gaskiya ya aiki da ita ya tabbata dan aljanna wanda ya san gaskiya ya danne ta to wannan alƙalin ya tabbata dan wuta wanda bai san gaskiya ba ba zai aiki da ita ya tabbata dan wuta hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da ibnu hibban suka rawaito shi me yasa zaka ci ushira cin ushira haramun ne hatta abin da ake bayan an gama rabon gado sai abu a ce to kowa ya ɗibo gwargwadon abin da zai iya daga cikin ainihin nashi a haɗa wa alƙali haramun ne ka ci ya kai ɗan uwa hadisi ya zo bukhari ya ruwaito shi wani aka naɗa shi je karɓo dukiyar zakka to dawo ya ce wannan ita ce dukiyar zakka da ka aike ni ya manzon Allah wannan kuma alheri ne suka yi mini za Allah ran shi ya ɓaci ya miƙe ya fara hudu ba yana wa'azi yace jama'a dan me zan aiki mutum aikin gwamnati ya je karɓo dukiyar gwamnati ya zo kuma min da wata dukiya ya ce alheri ne aka yi mai yasa ba zai zauna gidan uban shi ba ya ga cewa wannan dukiyar ta alheri za ta zo mishi sai malamai suka ce to kun da yake annabi malami ne kwararre sallallahu alaihi wasallam da ya gama wa'azin sai faɗi wata ƙa'ida wadda ita za a tafi a kanta har abada. Duk wani appointment, duk wani aikin gwamnatin, duk wani mukami da ka rike, sai ka duba. Da ba ka rike da wannan mukamin wannan da ya kawo maka raguna, wannan da ya kawo maka buhunan shinkafa, wannan da ya kawo maka kayan miya, wannan da ya kawo maka wasu alherai, zai kawo maka da ba kai ne a ofis ɗin ba? ba zai kawo maka ba to ko da wani suna ya kira abin haramun ne cin hanci ce rushwa ce ku kiyaye wannan da kyau ka'ida kenan ma'ana in ka zauna a gidanku a matsayin kai ne wane dan wane ba kai ne famanin sakatare ba ba kai ne asistan kaza ba ba kai ne kaza ba ba kai ne kaza ba نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ke daidai da sha takwas da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu da watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jerar ya karatu tukan littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha ونفر بالدم معلم أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه idan jama'a musulmi da su manta ba mun kwana a ƙarƙashin fasli na biyar inda ya kira da ma ya zuba ala a ƙaribin mayyiti abubuwan da suka wajaba da dangin mamaci ma'ana bayan da malam ya kawo abubuwan da ake fatar dangi da makusanta da makwabta su yi ga ɗan uwa musulmi idan Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki ran shi. Sai kuma malam ya fara lissafo abubuwan da suke wajibi ne da duk wanda yake ainihin wato dangi ne da mamaci ko kuma waɗanda suke makusantan shi. abu na farko ya kawo bayani dangane da cewa lokacin da labarin rasuwar ɗan uwa ta zo maka musulmi ko mahaifinka ko wanka ko ƙaninka ko wani naka abin da yake wajibi shi ne ko haƙuri ka rungumi ainihin ƙaddara Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kullum muke faɗi muke tsara nanatawa ahli sunna wal jama'a waɗanda suka lazimci manhaji da tafarki na malaman farko ba magana kawai suke kamar zubar ruwa ba bayan da ya waɗannan maganganu sai ya ɗaure da aya alƙur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda wannan hadisi mun karanta shi a ainihin wato karatun mu na ƙarshe saboda mun tsawaita sharhi shine ainihin lokaci ya ƙure ya tabbatar da cewa al-Imam al-Bukhari da Muslim da Baihaqi sune ainihin suka fitar da shi kuma lafazin da ya kawo lafazin al-Imam al-Baihaqi ne cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce sai ya ga wata mace a wurin wani kadari tana kuka ya ce da ita ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sai ta ce tafiya ba ta yi abin da ya same ta don bai same shi ba ne ana sai ce ya ba ta san shi ba ne shi ya sa ta faɗa haka bayan da ya wuce sai aka ce mata wannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta ji kamar ta mutu ta je kofar gidansu ba ta sami kowa ba ta shiga gida kai tsaye tana bai manzon Allah haƙuri tana cewa ta yi haƙuri yanzu ai ba ta san shi bane a lokacin da ya faɗa mata wannan ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai ce haƙuri da aka nemi ki a karan farko da ki a lokacin da shi ne zaki samu lada amma a yanzu bayan al'amura sun ƙure babu ladan haƙuri bayan da malama kawo wannan sai ce wa sabr ala waqati awladi lahu ajrun azimun wa qad jaa fi dhalika ahadith kathira adhkuru ba'daha yin hakuri game da rasiyar ɗaya to wannan yana da lada mai girma kwarai da gaske wallahu alam na daga ciki ɗaya suna daga cikin abubuwan da ke shiga cikin zuciyar ɗan adam kwarai da gaske yin haƙuri game da rasuwarsu akwai lada mai girma na musamman hadisai sun yi masu ɗimbin yawa a kan haka da yake malamin babban malamin hadisi ne sai ya ce waɗannan hadisai ba sai an kawo su duka ba bari ya ɗan ɗanɗana mara kaɗan daga cikinsu awwalan na farko ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yamutu li ahadin min al-muslimina thalathatin min al-waladi fatamassahu an-nar فتمسه النار إلا تحلة القسم babu wani daga cikin musulmi da zai yana da ‘ya'ya uku kuma su rasu da zan wuta ta shafe shi sai dai karya rantsuwar Allah da Allah yake cewa in minkum illa wariduha cikin Qur'ani Allah yana cewa kowa wallahi sai ya gangara ta kanta sai ya shiga wuta to wannan ainihin wato magana da Allah madaukakin sarki yayi na tsauran tsuwa take kowa sai ya shiga wuta mai ake nufi da shiga wuta a nan shine ba a shiga aljanna sai an haura ta wutar jahannama hadisi ya zo daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira cikin sahih Bukhari wannan hadisi ya fassara haka wutar jahannama za a kawo a jitta firaɗi a kanta to in ka tsallake wannan firaɗi to shi ne za ka je kuma da aljanna wannan ita ce ma'anar gangarawa to duk mutumin da yake da ɗaɗa guda uku har suka rasu kuma ya haƙuri to babu labarin wutar jahannama ta faɗa shi sai dai gargadon wannan rantsuwa da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa a kai أخرجه الشيخان الإمام البخاري بمسلم تفتد شيء البيهقي هكا الإمام البيهقي يفتد أينه وانا حديثي أتكين أينه واتي مجلد مهئي مسلم الكبرى كمن شافي نسبتين دبقل عن أبي هريرة بدأ الإمام أبو هريرة بدن صحابي أقسم عليه قال الإمام البغوي في شرح السنة الإمام البغوي يفتد أتكين شرح السنة يكون يريد إلا قدر ما يضر الله قسمه فيه wato abin da manzo Allah yake nufi shine wuta ba za ta taɓa wannan mutum ba sai dai gargadin yadda Allah zai nufi ya karya rantsuwar shi tunda Allah ya rantso kowa sai ya shiga da shi kenan da gargadin yadda Allah zai karya rantsuwar shi ne ta wannan za ta taɓa shi وهو قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه إذا هل إيسر جفا وأينهم هولا تتوشيك من فئتي الله مدرسة سرسيا كبيرا إيشي بهكا إذا ما أكون جيوي wannan yana bayyana falalar wanda ‘ya'yansu suka rasu amma ya haƙuri kamar yadda kullum muke bayyanawa a hadisai waɗanda suke zuwa da ainihin wato sharaɗi duk wani hadisi da ya da sharaɗi to wannan falalar da take cikin sharaɗin ba za a same ta ba har sai in an kiyaye sharaɗin idan ‘ya'yan nan uku suka rasu kaji sai ta yi haƙuri sannan za mu ji ‘ya'yan kuma waɗanne iri ga hadisi gaba. ثانيا النبي ما من مسلم يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخلهم الله وأبيهم الجنة وأبويهم الجنة بفضل رحمته قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال له مدخل الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله نبي بجسكين حديثين شيني النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب يسم مسلمي جدادي يبدأ عينهم ɗaɗan su guda uku za su rasu wato namiji da mace miji da mata idan suna da ƴaƴa guda uku lam yablughu al-hinsa waɗannan ƴaƴa ba su balaga ba illa adkhalahum Allah wa abwayhim aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi da falalar rahmar shi ina fata an gane Allah zai shigar da ƴaƴan guda uku aljanna da iyayen guda biyu Allah zai shigar da su aljanna amma kuma ga Allah yake da falalar rahma Allah Allahu akbar domin aljanna ba kayan ciye ba ce sai dai wanda yake da ita yana iya ciniki da wanda ya so inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah madaukakin sarki ya yi cinikin aljanna tsakanin shida waɗanda ainihin wato ya lamuncewa amma babu wani wanda zai tunanin cewa saboda yana da kuɗi ko saboda yana da kaza in yi kaza a a sai dai in kai da Allah ne don haka aljanna ana shiga ta ne da kallon rahama Allah qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa yakununa ala babin min abwabil janna wadannan ƙwaƙa sai su fito su tsaya a wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su idkhulul janna kai ku shiga aljanna فيقولوا لكيف آآ حتى يجيء أبوانا za mu shiga aljanna ba har sai iyayenmu ainihin wato sun zo wannan shine abin da zai sa kawai ainihin wato mu shiga aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su idkhulul jannata antum wa abwakum to yanzu ku shiga aljanna ku da iyayen naku bi fadli rahmatillah da ainihin wato falala ta rahma Allah madaukakin sarki a irin wannan halin kaga ‘ya'yan yanzu sun sami natsuwa da kwanciyar hankali cewa za a shigar da su aljanna tare da iyayensu to a nan idan ka ce wannan ceto ne ya yi daidai domin ceto na Allah ne kamar da Allah yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard ceto na Allah ne gaba daya ceton da yake na Allah ne Allah yana da ikon ya sa a hannun kowa don haka annabawa za su yi ceto kamar yadda ainihin sunna ta bayyana mala'iku za su yi ceto haka nan bayan Allah salihai waliyan Allah za su yi ceto haka nan kuma ga su nan ma yana bayyana cewa ‘ya'ya za su ceci iyayensu irin waɗannan alƙur'ani zai ceto azumi na ramadan zai ceci masu yin shi amma duk wannan sharaɗin shi ne ceton na Allah ne kuma ba a nan duniya ne ake raba ceton ba ba a nan duniya ne za ka yi rijista da malam wane ko annabi wane ko shehi wane ko shugaban kungiya wane an je aljanna ya ɗibe ku ko ɗan kungiyar shi ko ɗari ɗari ko zuba ko aljanna ba wannan irin ceton ƙarya ne babu shi ceton gaskiya shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a Ƙur'ani in an je lahira Allah ne zai ce wani na yi maka izini ka ceci ainihin wato suwani ina fata an gane kamar yadda man Allah maɗaukakin sarki ne da shi annabi ya bayyana sai a ce to da ku da iyayen naku shi kenan ku shiga aljanna an fahimta yawa amma babu wani wanda ya isa ya yi gabarar ceto a gaban Allah kawai ya ce ya ɗibi suwani ya zuba ta aljanna karka ta ɗaya kanka wannan irin ceton shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ƙaryata ƙur'ani shi yasa aka samu ƙungiyoyi da yawa sai suka ɗafa game da aƙidar ceto waɗannan khawarij da mu'tazila sai suka ce ceto ƙarya ne su kuma waɗannan ɗan bid'a daga cikin sufaye da kiristoci su kuma sai suka gaskata ceto sai suka bar ƙofar a buɗe sai Allah ya shiryar da ahli sunna suka ce ceto gaskiya ne amma babu wanda ya isa ya yi sai da ainihin izinin Allah wa kan min malakin fi samaa la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'd an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah yake mala'iku da yawa suna nan a sama amma ceton su ba zai amfani kowa ba sai da wanda Allah ya so daga cikin mutane sannan kuma sai da wanda Allah ya yarjewa daga cikin mala'iku saboda haka ceton na Allah ne in lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard dan haka babu wanda ya isa yayi ceto sai da izinin Allah a ƙarƙashin wannan a nan duniya kar ka rubuta sunan waɗanda ba ka ceta kar ka je a rubuta sunanka cikin waɗanda ba a ceta an je ranar alkiyama bozo ne ko wannan ne efcc ya kamata ta shigo ina fata an gane ba zai taɓa yiwa ba sai an je lahira tukuna in an je lahira sannan Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi waɗanda za su yi da waɗanda za a yi wa to shi kenan haka abin yake Allah maɗaukacin sarki ya taimaka malam yake akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da biyar wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da takwas وغيرهما da waɗansu malaman anhu daga wannan ainihin wato sahabi shine abu huraira wa sanaduhu sahihun ala sharti shaykhain isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin imam al-bukhari da muslim salisan hadisi na uku daga cikin hadisan da ke tabbatar da falala ga wanda 'ya'yan shi uku suka rasu kuma ya haƙuri أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم تبقى أكو مات فترسي to waɗannan ‘ya'ya za su zama katanga ko kariya gare ta daga wuta. Kalatin ra'a sai wata mace ta ce wasnan har da ‘ya'ya biyu قال في النبي وثمان حتى ود أينه أنت بيسك رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخرجه البخاري الإمام البخاري يكتب بأن حديثي أتكن مجلدين أكشى في نفسه عند هدو ومسلم والبيهقي ده الإمام مسلم ده بيهقي المجلدين أكشى في نفسه التن بقوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لذا صحابي أبي سعيد الخدري الله تعالى مسير ده رابعا hadisi na hudu daga cikin hadisan da ke tabbatar da lada ga duk wanda ɗan shi ya rasu kuma ya haƙuri ko kuma wani dangi a jimillance inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safihi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dun al-janna da Allah yake Allah baya yarje wa wani matsayi wani lada ga bawan shi mu'mini da Allah ya ɗauke wani daga cikin zaɓaɓɓen shi daga cikin mutanen duniya kuma ya haƙuri ya nemi ladan haƙuri a wurin Allah to Allah bai yarje mai wani lada ba in ba ladan aljanna ba ma'ana ɗanka ne mahaifinka mahaifiyarka matakka wato a nan safi ya shiga ɗaya ya shiga duk wani wanda kake jin naka ne na musamman wani wanda kake ji da shi Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da shi kuma kai haƙuri to babu wani ainihin wato sakamako da Allah maɗaukakin sarki zai maka ya wuce ainihin aljanna akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin